والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون waɗanda suka yi imani suka yi haƙuri akan jarrabawar mu a su kuma suka aikata kyakkyawan aiki to za mu share musu zunubansu da abin da suka aikata na kyawawan ayyuka kuma lalle za mu saka musu a lahira da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa a duniya